أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم شاعر وتن سفر هجرا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري هدو da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ne da'atul rahman fi ahlil iman muna kira ana magana kan kira na 24 cewa ihzaru aduwakum wa tasarrafu bi hikmatin halal harbi aka faɗi wannan aya ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum wanfiru thubatin aw wanfiru jami'a wanda shine ake sharhi rannan na a'azamu muqaddasat fi tarikh al-askariyya akai maganar tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki da ake ce magazwatu badr al-kubra kuma an ji bayani yau za mu yi magana akan al-husulu ala ahammil ma'lumati an jaishil adu yana da kyau lokacin da ake maganar shirin yaƙi ya zama na mutane su shugaba ya nemo mahimman abubuwa waɗanda ya kamata ya gano a ɓangaren abokan gaba bayan nan shi kuma ya tsare ya tabbatar da takhsitat wanda ya shirya shi kuma a cikin gida nashi ba saba masu ba akwai wani littafi da muka taba karantawa ko da yake ina jin ba mu karanta shi ba wanda ake ce masu kawaninun nasar asalin ka'idoji waɗanda da su ake cin nasara duk al'ummar da ta riƙe waɗannan ƙa'idojin. wajen ƙa'idoji guda goma sha ɗaya ko guda goma sha biyu a haka aka rubuta littafin cewa duk al'umman da suka zama mabiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan suka yi riko da waɗannan tsare-tsaren to duk ta inda aka bi za su ci nasara bi idinillahi ta'ala awwalu qanun da aka yi magana a ciki shine jin tsoron Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mataki na farko na cin nasara taqwallah wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko ibada ce mun maimaita nan mirara wa tikrara al ibada mabniya ala al aslain dukkan ibada ta kasu ne akan ginshikai guda biyu al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi ya zama da dan Allah za a yi duk abin da za ka yi ko za ki ya zama na manufarki a ƙarƙashin zuciyarki Allah kike nufi manufarka a ƙarƙashin zuciyarka Allah kake nufi sannan mataki na biyu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama na duk abin da za a yi ta'assi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai koyi da shi laqad kana lakum uswatun hasanatun fi rasulillah kuna da abun koyi mai kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir duk wanda dai Allah yake nufi da gidan lahira to yana da abun koyi mafi kyau wurin manzon Allah wajen wannan mutaba'an da aka ce bil kaifiyya wal kimiyya kowane aiki sai a duba yaya annabi yayi kuma guda nawa yace ayi guda nawa yayi yayi guda nawa ya tsaya kan guda nawa ibnul qayyim a cikin littafin littafinsa igasatul lahfan cewa yayi kowa idan ya je lahira yana da wasu manya-manyan littattafai guda biyu littattafai guda biyun nan guda ɗaya a jikin shi lima a guda ɗaya kaifa lima saboda mai kai aiki saboda mai kika yi aiki saboda mai kika yi kaifa ya koya ma wa ka kai kwaya ka yi dukkan littafin nan ya ce kowane aiki da mutum ya yi sai ya bi ta nan lima don wa kai kaifa wa ya koya ma bayan ya bi ta nan sai ya bi cikin wata rariya ita ma sai ta tace shi rariyan nan in wannan bai yi ba na farko ko a rariyan ma ba za a sa shi ba balle a tankaɗe sadda za a tankaɗe ɗinnan nan abu uku ne rariya uku zai bi ciki wallahi duk rariyar da bata tankaɗe shi ba an shiga matsala rariya guda uku zai bi su ne ake ce masu wannan raka'izul din ko raka'izul shine alhubbu alkhawfu arraja to sai ya bi ta nan bayan an samo aikin kalima saboda wa kai kaifa yaya kai to sai kuma a koma lokacin da kai aikin sai a shigar da shi rariyan alhubbu so sai a shigar da shi rariyan alkhawfu sai a shigar da su rariyan arraja'u da ya bi wannan rariya ya wuce fa hamdan fa salaman kawai salaman salaman mutum ya gama ya sha duk inda aka samu matsala nan wurin ya samu illa ku daure ku gane abun nan ina yin shi da yaren da zamu gane ne don haka ko aiki an zo lima don wa ka kaifa Wa ya koya ma to kayi to sai a sa shi cikin wannan rariya ta tata wanda za a tace shi shi lokacin da kai aikin nan akwai hubbu kana son wanda kake bauta mawa kana jin tsoron shi kana fatan samu abin da ke hannun shi ina ka samu akwai waɗannan aiki ya sha ana samun babu ɗaya aiki ya lalace kamar yadda ka san tsuntsu ne haka imamu ahmad ya kwatanta mana waɗannan abun guda uku ya ce waɗannan abun guda uku kamar tsuntsu ne alhubbu shi ne zuciyar tsuntsun alhaufuwar raja su ne fukan tsuntsun ya ce yanzu tsuntsu in ba kalbu zai tashi zai rai tsuntsu in ba su fike ɗaya yana tashi da kyau in an datsa fukan duka zai tashi kwata-kwata malam sani zai tashi amma ga tsuntsun amma zai tashi in ba zuciya ya mutu in ba fuka-fukai biyu zai tashi in fiffike tsaye ne zai tashi da rauni kwatanta kuma ku gani haka ya faɗe shi na haka duk ibadar da mutum zai ba waɗannan abin ciki malam ibada ta lalace sun yayi wahala ba sani abin da ya fito daidai na san cewa dukanmu muna kan hanya da kai da ɗan barno muna kan hanya ne zungui zungui zungui kuna tafiya muna rike da kaya muna ta ku muna ta tafiya amma fa gaban mu kuke kuna daga gaba muna bi amma fa Allah shi ya san daidai ya yi wa'ai magana kuma ba haka abin yake ba amma dai fi ma badalana wanda ya riga ka bacci wanda ya dade yana tafiya to dole ne ka ce ya fi kusa ya isa inda ya nufa akan kai da ka fara yau watakila amma fa wannan amur mumkin ne jariri ma ya mutu amma dai in mutum ya ci dogayen shekaru to gaskiyan magana kada ya bari ya yaudari shi ya rika sa rai kan cewa ya kusa tafiya sai ta neman guzuri yana neman dagewa yana neman abin da zai yi tafi tafiyan nan ta faɗo masa ya zama yana da kayan da ya rike komin kankantar su yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu ليس بينه وبينه ترجمات فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشك تمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم النبي ya باب هو ko wani باب daga cikinku babu الله زي face Allah zai mai kuma babu wani wanda yake tsakanin shi da bawan nan wanda zai mai fassara bawan nan Allah zai ma bawan nan magana kuma bawan nan zai ji ya ce mutum zai duba dama gare shi ba zai ga komai ba sai aikin da yi ya duba hagu gare shi ba zai ga komai ba sai aikin da yi ya duba gaban shi ba abin da zai gani sai wuta ya ce to jama'a ku kare kanku daga shiga wuta ko daidai da tsagin dabino ne ko ɓarin dabino ne ya zama kayi guzuri ko kin yi guzurin shi zuwa lahira to kowa yi irin wannan kuma an sa mutum cikin kabari annabi ya ga kabarin nan ya ga kabarin nan yayi kuka ya ce ikhwani limithli hadha al-yawm aiddu ya yan uwana kun ga saboda irin wannan ranan kowa ya tanadi saboda aka wannan shine abin da mutum zai tsaya yana kallo kai tanadin nan ka auna shekarunka ka auna nawa kaci ka auna in ma har da za ka samu tsawon kwana nawa za a ƙara ma cikin tsawon kwanan bayan abin da ka ci wannan mai hankali kenan alkayisu man dana nafsahu wa ta'adda lima ba'da da haka in ka auna dogon tafiyar da kai kuma sannan ka dage komin kankanta aikin alkhairin nan ka dage akan shi to kana da kana cikin wanda Allah ya taimaka shine aka ce in Allah ya so bawan shi da alkhairi asalahu ko kuma ista'malahu astalahu aw ista'malahu sahabbai suka tambaya me ake nufi aka ce shine in Allah ya so bawan shi da alkhairi ko bai washi da alkhairi sai ya budo mata wani aikin alkhairi gab da ta kusa mutuwa sai ta dage ta ta aikata wannan aikin alkhairin nan ko ya dage ta aikata aikin alkhairin nan sai ya sa'a ya mutu akai zalika husnul khatima nas'alullaha husnaha بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه saboda haka yana ba ku shawara wanda ya samu wannan littafin na kawanunun nasar ya samu ya karanta da kanshi ya gani abubuwan ne da yawa muna so mu karanta wannan muna so mu karanta wannan muna so mu karanta wannan abun da yawa to wannan yana ɗaya daga ciki hanyar jin tsoron Allah sanin wannan sannan bayan haka nan sai aka ce nan ba ta biyu a cikin littafin shine annafir nafir shine idan shugaba ya ce kowa ya fito to kada a samu wanda za su ce wa za mu ba in shugaba ya ce a'a ga yadda za mu yi wajen kaza to kowa ya yadda da wannan ka'ida a wannan ka'ida ce babba to sannan sai wannan shine to bincike na shugaba ya san sirrin waɗancan ɓangarorin waɗanda za a sani shine waɗanda ake ce ma a tajassus ko ku yanda za a bincika a yi leƙen asiri shugaba ya zama yana da labarin wancan ɓangarorin yaya suke ciki yaya makamansu suke yaya mayakansu suke da wani irin mayaka suka zo da wani irin abu suke fada wani irin fada suke yi a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda za su za kwatanta su a ce fadan zakoki suke yi to idan aka ji wani irin wancan mai irin wannan fadan kaga in an ce ai mubaraza da an je shugaba yana da labari ya san yana da masu faɗan zakoki can ma an san ga masu faɗan zakoki ba sai a zaɓo ɗaya ba da an zo baraza in wani ya zo zai fito sai shugaba ya ce mai a'a wa ban da kai kai wa na fito faɗan zakoki akwai masu faɗan zakoki akwai kuma wanda sun iya dabara wajen wayo shi kuma karauganis sa'alab suna da kwanto suna da dabara kamar yadda dila ke da wayo tun an zo inda ake bukatar wannan su za sa a ce ku ku tsare mana nan ku rike mana nan haka ake yi saboda aka shi yasa kwamanda ba karamin mahimmanci yake da shi ba ko a wannan zamanin an ce wannan kwamanda ne to fa ilmomin da yake da su fa suna da yawa ba a wasa da umarnin shi kuma to wannan shine abin da aka ce yana daga cikin tsari na al-husulu ala ahammil ma'lumat an jaysh al-adu ya zama na mutum ya gano muhimman wasu abubuwa da ya kamata ya sani akan rundunar abokan gaba da aka wafi masa ihalar yau kun gani shine na ake gaya mana a wannan yinin wannan ranar na yakin badar kubra ba asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhbaratihi an jadidin sai annabi ya tura waɗanda za su nemo masa labari su kuma sababbi bayan shi nashi da ba an sun haɗu da wancan ba ga maganan da suka yi da wancan tsohon ran nan da muka yi magana sai ƙara tura wasu yaba haka an akhbari al'adu saboda ya binciko labarin abokan gaba wa qama li hadhihi al'amaliyya kuma wanda aka samu sai da ya zabi kai mala Allah ka taimake mu mu gane irin waɗannan abubuwa ba mamaki in qaddara Allahu lana al-baqa Allah ya sa muna da tsawon kwana muna fada abin da zamu yi karkanta har lokacin da zamu mutuwa littattafan da zamu yi suna nan wasu mu jera su ma a layi mu ce wannan wannan wannan wasu ma in tsawon zamani ya yi mu canza layin mu to mu cire wasu mu mai da wasu a wurin akwai littafi wanda aka ce manhajun nabi sallallahu alaihi wasallam min khilali sura as-sahiha tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tarihi wanda yake ingantacce yanda annabi ya kafa gwamnati sai da aka ba da labarin wannan da irin tsare-tsaren da ya bi har aka tsayu aka samu wannan kafuwa wadda ta yau din nan turawan yamma tura gabacin sun yi sun yi sun su tumbuke wannan abin da aka kafa har yanzu sun kasa sai dai ma a samu wani daga cikin su ya rika shaida yana cewa duniya bata taba ganin kamar wannan shugaba ba saboda an yi mai gini an mai wani irin kafin da ya fi karfin turuwa kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin sai ya tsaida shi ko ya za a yi ta Allah ya tsaida shi to kuma haka yake har yanzu to saboda haka sai da aka ba da tsarin da annabi ya yi wajen kafa wannan da yadda aka tsare wannan har tsarin kasuwa akwai a ciki inda annabi har sai da ya shiga kasuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce a kasuwa ba a ya mutsewa da 'yan yadi da 'yan tumatir da 'yan nama duk a ce wurinsu guda a'a 'yan nama su koma can 'yan yadi su koma can 'yan kayan miya su koma can shine tsarin kasuwa amma a ya mutse hauka ne wannan kai in ka zo sayan tumatir dole sai ka shiga wajen 'yan nama sai ka shiga wajen 'yan yadi ba daidai ba ne wannan mutane ne suke hauragiyar su kawai amma kamata yi a kasuwa a ce kowane location ka san wurin me ake saidawa saboda in ka zo shiga kasuwa me kake so ka saya sai ka nufi wurin kawai da ka saya ka bar kasuwa don kasuwa ba wurin zaman ka bane tunda ba sana'a ka a wajen ba ka je sayan kaya kuma kai ta yawo cikin kasuwa in yadi ko ka zo saye dama yau yadi ka zo saye sai ka nufi wajen yan yadi wurin su daban duk abin da ka zo saye an ware wurin shi daban da ka zo ko baka sani ba in ka tsaya bakin kasuwan da Allah ina ne wajen da ake sai da nama sai wani ya ce mabi nan in ka zo ina ne dama ka ga mai nama ya kamata ma kusa da mai kayan miya suke ina ne masu sai da yaji ta ce mabi nan ina ake aunar da shinkafa bi nan ina ake sai da kaza a ce mabi nan duk inda kake neman abu a kasuwa ya kamata a ce an tsara wurin daban-daban ne kowane da ɓangaren kuma akwai hanya akwai komi ta yadda masu kayan kayan miya in sun zo suna da hanya kai tsaye zuwa wurin ma'abotansu wanda suke tsaye a wurinsu masu yadi in sun ɗauko abinsu kai tsaye su nufi wurin 'yan yadi to annabi sai da ya tsara wannan sallallahu alaihi wasallam to da ka ba a tsayawa inda ka ga dama Umar dan Khattab ya taba shiga kasuwa ya tarar da wani ya zo ya baza kayan shi inda ya ga dama har ya tsara hanya ya tsula mai bulala ya ce a kan mi za ka zo ka tara hanyar a kai saboda matsalan ka kai kaɗai ka tara hanyar mutane da haka ba a yi ba a zo a aje kayanan wani sai dai kuma da ya ce umar umar ne ya tuna ya tsula mai bulala wata rana kuma ya ce kai ai tsula mai bulala nan da na mai magana ba sai da na buge shi ba da ya fi. ya zo ya ce mashi to kai ya zo ya ce za ka je maka ya ce za ni ya ɗebo maƙudan kuɗi ya bashi ya ce je kai aikin haji da kuma ya ce wannan kuɗin ya amiral mumini na duk ya zan yi da su ya ce kai biyan ka ne bulalan nan da nema na biya ka bulalan da na taɓa ma ne wata rana ya ce to ai ni na mance shi in kai ka mance ni ban mance ba radda za a tsare ni gama Allah tuna in kai ka manta ni ban manta ba to kun ji su yadda suke saboda haka dole ne to saboda haka kuma sannan abu na biyu wannan ya nuna in dai kana da wani aiki muhimmi to ba kowa za ka sa ciki ba sai amintattu wanda ka san su lalle waɗannan in ka ga an samu wata matsala to sai dai kaddara kawai amma dai da gangan su lalata wannan abin ko su ɓata to ba zai yi ba iya sanin ka san haka to su ake sa cikin wani muhimmin abu a ce rike man nan ko ku je ku jiyo mana ya za a yi saboda ko abin da ka sa su ba in dai dan abun nan yayi kyau ne in sun je sai sun yi shi ta duk yadda za su yi abun nan yayi kyau to za su iya kokari to haka ake zabo zabe amma mutane su ba su gane haka ba su mutane so suke duk abun da za a yi sai an zo an taru nan wani an ce duk ku taho ku ji ku je kuma ku yi mamu ta za a yi haka ba za a ci nasara ba da haka ba a cin nasara da haka dole ne ya zama mutum yana da amintacce ko yana da amintattu waɗanda in an zo wani abu muhimmi to su zai gaya mawa ko su za su ci gaba da tafiyar da wannan abin ko yana raye ko bai raye yana da yaƙinin waɗannan mutanen ba za su bari abin da ya lalace ba sai dai wani abu daga Allah Allah bai so abu ba zai amma ko ba da gangan suka yi ba za ba za ka masu da abin da suka yi ba da gangan ba ya zama kana da waɗannan to shi kuma wannan ana yin shi ne a hankali a hankali kana kallon abubuwa kana kallo sannan kuma fa iza azamta fa tawakkala ala Allah shikenan amma dai a zaba saboda haka wannan maha na wannan babban al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabo waɗanda yake kusa waɗanda ya san in ma dai fasa shi akai su ma sun fasu to ko yanzu ana samu akwai wanda wata ran in duka aka kawo in dai zai ga dukan nan wallahi kafin ya zo kanka ya tare shi sai dai shi ya mutu in aka kawo duka ya ga an ɗauko abin duka an rafko ma'anawi kafin ka gani ya tare sai dai in dukan ya kashe shi shi har yanzu akwai akwai su ana tafiya ana samun su sosai to shine na ku kalli waɗanda ya zaɓo kowa tun an faɗe ka tuna alaƙa shi da manzo Allah da na farko nan Ali bin Abi Talib ya suke sai an koma tarihi ba sai an yi bayani ba kowa ya san yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Ali bin Abi Talib tun ma kafin komi maman Ali bin Abi Talib radiyallahu anha a ɗakin ta Annabi ya taso sallallahu alaihi wasallam wanda yace bai ma da abin da zai iya biyan ta ita gaba ɗaya yace sai dai Allah ya biya ta sai yasa da ta mutu ya shiga kabarin ta ma ya kwanta a cikin kabarin ya fito aka tambaye shi baka taba yin haka ba yace wannan baiwa Allah ta yi min yace kai ina ganin ma wannan da na rasa mahaifiyata Allah ya bani ita ne dan ta tsaya makofin mahaifiyata saboda aka ta yi min abin da ba zan iya biyan ta ba kwata-kwata ku duba yana nan cikin mawaƙif imaniya linnisa wannan abin nan ba lil mar'atil muslima sunan shi mawaqif imaniya lil mar'atil muslima sai da ya je ya ce mutane biyar ne aka ruwaito annabi ya taba shiga cikin kabarin su kafin a sa su ciki ya shiga wannan tana ciki sai kuma khadija sai wannan iyalin sai dan khadijan ma shi ma sai da ya samu wannan saboda kirkin khadija sai da kirkin nan har ya tafi ya taba danta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiga kabarin sa sauran kuma kun nemo da kanku su biyar ne ya shiga kabarinsu na'am a ƙara da? eh sai umar rumman maman aisha radiyallahu anha ya shiga kabarin ta ita ma ka samu hudu dai uku eh, uku ka samu uku hudu ne hudu na faɗi yanzu saura ɗaya ɗayan ka nemo mhm. tumami za ka ji a wurin kawai illa ya ka faɗi ya kamata a yi da haƙi ƙi mata sau ɗaya kai gobe ka zo gobe da wuri gawa ɗaya sunanta fatima binti asad ita mama aliyu fatima binti asad ya shiga nan ya shiga kabarin khadija ya shiga kabarin ɗanta nawa ya shiga kabarin umarun mai nawa to ɗaya kuma ba ku nemo aka kawai zai kai ta cin tuwo biski da aka tambaye wannan to me yasa yanzu ya shiga ya ce ga dalilin da yasa ya shiga ta yi mai abin da ba wanda ya taɓa mai na kyautatawa saboda haka kuma ya cire kayan shi kuma ya sa mata kuma a jiki wasu kayan ya ce wannan fa ya ce wannan dan saboda ita kuma ba na so wuta ta taba ta kabarin ba na so kabari a matse ta a kabari kuma wannan kayan so nike yadda ne mata kwalliya na mata da ta yin aljanna haka sannan shi kuma aliyun ya taso kuma karkashin manzon Allah da aka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin mahaifiyarsa yanzu shi annabi da ya taso shi kuma sai ɗauki Ali bin Abi Talib ya ƙara rike shi kuma karkashin kulawar shi shi kuma kuma sannan ya zo ya ɗauki ɗiyarsa wanda take kabidatu abin nan abin nan ɗin zuciyarsa ya ɗauka ya bashi aure to ai wannan kaga kadai ma ba karami banda yan kwantaka kuma dama ta jini da suke da shi ga irin wannan biyayya ga irin wannan abun nan kuma shine farko cikin matasa da ya fara karban kalmar la ilaha illallah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba karaman maza yake da ita ba to zainabi Zubairu Zubair bin al-Awwam shine farko wanda ya fara zare takobi shi kuma fi sabilillah shi ya fara cire takobi akan cewa a tsare wannan kalma ta la ilaha illallah shi ya fara zara komi sannan gashi dan gwaggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya binta Abdul Muttalib ita ce mamansa ya kaga alaƙar shine hawarir na hadhihi al-umma li kulli umma hawarir kowace al'umma tana da zababbe da ta gamsu da shi wa hawariru hadhihi al-umma az-zubair bin al-awwal radiyallahu anhu shine aka ce mashi duk wanda ya mubaraza da wani ya kashe shi a wajen jihadi to za a kwata aljannan wancan kafirin shi a damƙa mai shi kuma a ɗauki wuta a damƙa mai wancan kafirin da aka je wajen yaƙi ya mubaraza sai da ya kashe mutum ɗari sai da aka ce mai zubairu kabari haka nan wasu su samu kabari kabari kawai bar dai kabari wasu su ɗan samu kawai kada su wasu su koma gida haka nan kai wannan shine matar rijal wa matar kanali mutum wai ga mana ana magana mutuwa malam sani sai an ba shafuri an ce kabari haka nan kawai na? Mhm. sannan da aka zo lissafin sojoji a lokacin da aka yi gwamnatin amurbin al'ad yana so a kama misira yana so a kama abin nan da aka tashi sai umar ya ce to zan karo maku karin sojoji kun je kun yi ta faɗa ne ba Allah kuke nufi ba shi yasa kuka daɗe ba ku yi faɗa ba ba ku gama da waɗannan mutanen ba yanzu zan ƙaro maku ƙarin sojoji ga sunan guda zan ƙaro maku sojoji guda dubu hudu sannan dubu hudun suna tare da dubu ɗaiɗai dubu takwas ƙarin sojoji amma fa sojojin a yawan waɗancan dubu hudu ne amma kwamandojin da aka ce a sani na lokacin manzon Allah kowane ɗaya yana daidai da soja dubu to daga ciki akwai zubair bin al akwai miqdad bin aslam duka waɗannan aka haɗo aka ce ku su hudun nan yace a sani na kowane ɗaya baya gudu dan ya samu sojoji dubu sun taso mai bai gudu kaji kaji Allah guburu mutum dubu irin su ƙaƙa idan fa aka je yaƙi aka ce shi in yana cikin yaƙin nan in yayi kabbara guda ɗaya sai mutum dubu ɗaya ta ɓangaren su faɗi kawai sun suma ce inna su ce yaƙi ya kabbara in suka ji murya kawai su zube kasu kafin a fara faɗa an yi su malam sani saboda Allah ya sa masu kwarjini ya sa masu son Allah ta bara ta ala dan haka kabbarar su tana shiga cikin kafiri kamar an sakan mai igwa a cikin zuciya kuma ko da suka zo din ga Zubair bin Awwam ga wannan Miqdad bin Atalam da sauran biyu suka zo da suka iso aka fara fafata suna zuwa suka canza daga manyaki suka canza yadda za a yi suka canza malam da aka fafata kafin ka ce kwabo Allah ya ba da nasara an gama kai ko mutum ɗaya yana daidai da mutum dubu ɗaya kuma ko an ba shi sojoji dubu ɗaya haɗe da shi sun zama su dubu biyu an yi su domin su aka zaɓa nan ga ɗayan nan kuma sa'ad bin abi waqas baɗalul ƙadisiyya shi kuma shi ne bardan ƙadisiyya shi kuma baffan manzon Allah ne sallallahu ɗan uwa ne na wajen mama shi ne in ana zaune wani lokaci ya ce sai ni ya ce cikinku nan wane ne gashi kuma ga baffansa wanda ya san ga baffansa ya nuna man baffan shi shi yana da shi ku nuna man ce gani ga baffana lafiya lau sa'ad albina biyu wakas batalul qadisiyya sadda za a yi yakin kadisiya bai da lafiya rure sun tsare aka ce an naɗa shi shine bardan da zai je ya ji jagoranci wannan yakin ce sam an watsa a ali al-mu'mini ya fito in yayi kabbara sai maruru ya fashe amma haka ta aka je aka yi yaki da aka yi yakin kadisiya aka gama aka ce za a wuce za a tsallaka wata teku dan ba gari ba komi nan sai ruwa ya ce su tsallaka su gani akwai sauran gari su je aka ce ya za a tsallaka ruwa ya ce akwai yadda za a yi ku bari kawai dare yayi dare yayi ya ce aje a duba a gani menene sahabbai ke yi aka ce an je an ga waɗannan na karatun ƙur'ani, waɗannan na ta sallar nafila waɗannan sun yi azumi suna buɗe baki sun yi kaza sun yi ya ce alhamdulillah da ya azurta mu da waɗannan bayi gobe da aikin su mu yi tawassuli mu taka ruwa mu wuce kuma da safe suka zo yace in an yi sallah raka'a biyu in suka yi sallah raka'a biyu to zai yi kabbara kowa ya kabbara a taka ruwan nan yadda ya taka da dokinsa ya hau ruwan nan kowa ya taka ya hau ruwa suka taka suka hau ruwa ko fatan raƙumi bai nutse ba kuma kayansu ba su faɗi ba aka ce mutum ɗaya ne kofin shi ta sulle aka sauka ana ta ba wanda aka rasa ba wanda ya rasa kayan shi wani ya ce sai dai ni na rasa kofi na aka ce wani ya ce ga kofin ka na ga za ta faɗi ne na ɗauko ma to yanzu waɗannan mutanen ku je da aka zaɓo su aka ce to su za su je su yi leƙen asiri muhimmin abubuwa su aka sa ko lokacin da aka samu wancan maslaha ta abin nan ta mista ko ta ba mista ba wannan ya sunan shi wanda ya rubuta takardar nan wanda aka rubuta takarda kun sha magana eh hatib bin abi balta barakallahu fi hatib ibn abi balta da ya rubuta takarda a kai maka ai kaga da Zubair bin Awwam da aka sa aka ce su bi matan nan wani Hatib bin Abi Balta ya rubuta takarda ya ba wata mata ya tona su za ta je ta faɗi ma mutanen Makka dan haka ku bi ta zuwa wuri kaza za ta yada zango a wurin in kun je ku tadda ta a wurin nan ku an so takardar nan ta sa takardar na cikin gashinta ta boye za ta kai ma mutanen Makka suka tashi kuma ba dare ba rana malam suna tafiya laila haram aka je kuma dan ku gane manzon Allah Allah ne ya aiko shi inda aka gaya masu nan za a yada zango a nan suka yada zango kuma nan suka je suka tadda matan nan suka je suka ce kawo takardar da ke tare da ke sakon da ta ce ba komi a hannuna suka ce ke zaki iya yin ƙarya amma annabi ba zai ƙarya ba ya riga ya gaya mana cewa an baki takarda tana nan ko ki fito da takardar nan ko mai mace tsirara Ki ta fito da takarda ta buɗe gashinta can cikin gashinta ta fito da takarda aka dawo da ita aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya bada umarni ya ce ka aba wani kabari ko wani gunki sai an tura shi wa ya tura Ali bin Abi Talib sadda aka so a mace Yahudu na na Banu Quraiza da aka yi abin nan su aka tura Ali aka tura da Zubair bin al-Awwam lokacin da shugaban su ya boye zinariya mai kan kaman kan shanuwa aka tura Zubair bin al-Awwam aka ce dan zagaya ka tambayi mana shi ya aka yi da kuɗin nan domin yanzu dai daga lokacin da kaza ya faru a ce sun kashe buhu guda na zinariya ba zai yi ba zubairu dan zagaya da shi ka dan tambayi mana ina yi da kuɗin nan da ya ga an zagaya san zai ci bugu ya ce a tsaya a tsaya kawai <laughs> eh, a tsaya kawai zai zai bayani yadda aka yi ce wallahi ya tsaya kawai kuɗin nan suna nan ashe ya yi sa su cikin wani abu ya rabe a rami almuhimmu kusan suwa muke magana waɗannan jigajigai ne kuma duk inda ka ji wani muhimmin al'amari annabi yakan zaɓo wanda su aka zaɓa nan wurin su je su jiyo labari radiyallahu anhu ta ai ai ma mu ƙara radiyallahu anhu wa arbahum fi nafarin min ashabihi ba su kaɗai ba ne aka sanya su cikin wata jama'a na sahabbai amma dai su ne jagorori suka tafi zahabu ila ma'i badarin sai suka tafi zuwa wancan ruwa na badar fa wajadu gulamaini yastaqiyanil sai suka samu wasu yara guda biyu bayi yan yara ƙanana bayi ne sun zo ɗiban ruwa su kuma za su ɗari ruwa su kai ma waɗancan rundunan ƙabba a qabla alaihima sai suka damke su suka karka su saboda haka ku da kuka je neman abu ai duk wanda kuka gani bako sai kun cafkai don ku ji labari bihi ma ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yusalli sai suka zo suka tarar da su gaban suka zo da su gaban manzon Allah sai suka tarar manzon Allah yana sallah fasal alqawmu hadain alghulamain sai waɗannan mutane suka tambayi waɗannan yara guda biyu faqala nahnu suqat quraish fa'athuna ay ay nastasqihim ay min alma sai suka ce mu mutanen quraishawa ne sun aiko mu ne mu ɗebo masu ruwa sun abun nan din su ai fakari fakari halqawmu zalika saboda haka sai suka sai mutanen nan suka ji kyaman wannan ba haka bane wa rajau an yakuna li abi sufyan suka ce kai suna jin dai waɗannan mutane kawai sun zo akwai wani abu ne abu sufyan ya aiko su an boye sun boye wani abu fa ma darban muji'an saboda haka sai suka yi musu duka sosai annabi bai gama ba yana sallah hatta tsarra al-gulamani an yaqula har dai sai da suka matsa ba yaran nan suka ce a mu yaran abu sufyan ne nanu li abi fa tarakuhuma suka ce mu yaran abu sufiyan ne sai suka kyale su wannan yasa a nan sai da aka fitar da wata latsafa da za ku koma cikin zadul mi'at ga yanda ibn al-qayyim ya cire abubuwan da za a koya na wajen yaƙi da wajen tambayar mutum idan an yi wani abu ya ce tashin farko a daina dukan mutum ana tuhumar shi domin aka tambaye shi gaya mana gaskiya kawai bai faɗi ba a wannan lokacin to don an dokai ba zai faɗi gaskiya ba zai ƙara ɓata ne kawai sau da aka ba a dukan mutum ana binciken shi abu abinda kuka gane in kun ji ba ku yadda ba kawai ku ci gaba da bincike in kun tambaye kaza ya yake ya ce kaza kaza ne rubuta kaza ya yake kaza kaza ne ya ce ga ya dauka in kuka ji ba ku gamsu ba sai ku dale shi ku ci gaba da bincike amma ku sa shi ku yi ta ribɗa, to zai faɗi wasu abubuwan da yawa shi yasa wani lokacin an je wajen bincike abun har a gama ma ba za a yi gaskiya ba saboda mutumin da ya ji duka ko wucewa ka zo sai ce da kai a ciki to kana cikin ne idan mutum ya je wajen hukuma aka yi ta bugun shi ko gitta ka zo sai in ya ga fuskar ka zai ce da kai to ci ya. haka kuma za a kamo ka ne a za a zalunce ka ba a ma mutum haka nan wajen bincike ba haka aka ce ba. harkar yahudu ce duka in ba ku yarda ba ku ci gaba da bincike ku gano iya abin da za ku iya ganowa in kun gano iya abin da za ku iya ganewa ku yi shari'a iya abin da za ku iya ganewa daga nan ku basu in sun karya dan kansu in ma sun yi gaskiya za a je lahira Allah zai sake shari'a ba shi kenan ma dole ne sai kun kai karshen shari'a haka ake yi ko a gidan ka ne ko a ina ne ka sa a ka duk rikicin da aka kawo ma in ka ji za ka iya kokari ka yi adalci abin da baka gane ba kar ka abin da zai dame ka da tsanani ya ka abin da ya bayyana gare ka kai hukunci wanda bai karɓa ba shi kenan shi kan shi alaihi abdul salatu wa salim ku duba ana mai wahayi amma sai ya gaya ma mutane masu kashe ya ce za a iya ni mutum ne Ni kan yi kudbantuwa kan yi kuskure za a iya zuwa da shari'a wani ya iya magana wani kuma bai iya magana ba kuma wanda bai iya magana ba shi da hakki shi kuma wanda ya iya magana a sai ƙarya yake yi idan saboda iya magananka na ɗauki haƙƙin wani na baka saboda ka iya magana shi bai iya magana ba na zaftaro wuta na baka ne sai dai ko ka ansa ko ka aji cikin an ɗebo ma wuta ne an baka in kana so rungumi in kana so bata annabi da ake mawahayi ya nuna in an zo shari'a zai iya a gaya mai maganganun da bai san gaibi ba ya shari'a iya yadda ya gane kuma zai iya yiwa an yi ba daidai ba to sai wa kuma daga nan so na ka yi ce kada kun doke shi da sun faɗi maku gaskiya amma yanzu kun doke su sun maku ƙarya to a cikin zaɓi mai sai ce daga cikin hikiman yanda ake shari'a mutum ba a zuwa tashin farko a rufe shi da duka ya faɗi magana ce sai sa canza walamma balaga faragar rasul min as sala wato lokacin da annabi ya gama sallah qala lahumma kal'atili sai annabi ya yi masu magana kai kace mai zargi yace ce sadaqakum darabtumuhuma idan sun yi maku gaskiya sai kuma ku doke su wa idza kadzabakum taraktumuhuma amma yanzu da suka yi maku ƙarya kuma kun kyale shi Ay sadaqa wallahi yace sun yi maku gaskiya wallahi maganar nan ta farko da suka gaya maku ita ce gaskiya ba yanzu da kuka doke su suka canza ba innahuma li quraishin quraishawa suka turo su je masu ruwa ba su da alaka da Abu Sufyan ba wancan tafiyan mai ya fito ko ثم قال صلى الله عليه وسلم للغلامين سنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما يارن نان غدا بيو يتي اخبراني عن قريش yace ku bani labarin yaya quraishawa a ina suke yanzu kuma nawa ne yawan su kuma wara'a a hadal kathib suka ce suna nan bayan wannan tudun wannan yashin nan da ya tarin nan suna nan baya alladhi tara bil'udwa bil'udwatil quswa wanda kake gani a can nesa da dan nisan nan can tudun nan na nesa nesa suna nan wurin fa qala lahumu kam yasqaw yace to mutanen sun kai nawa ku ji binciken ba shi muke magana ba ya tambayi ina suke yanzu ya tambayi kuma nawa ne adadin su ko qala kathir suka ce suna da yawa gaskiya mu ba san ya adadin su ba qala ma adaduhum ya ce nawa ne kuke ganin su abin da ɗinsu ma'uddatuhum yaya kuke ganin tsarin su yadda suka tawo kayan faɗansu kuna ganin suna da shiri sosai kalu la suka ce gaskiya ba mu sani ba kala kam yan haruna kulla yaumin to sai annabi ya juya wa nuri ba dai ba su san yawan su ba shi bari zai tambaye su wani abu da zai gane sai ce kuna ganin raƙuma nawa suke sokewa kullum kala yawman tis'a wa yawman ashara yace wata rana suna soke raquba tara wata rana kuma su soke goma kun ga ai sun zo da shiri ko duk rana kuma fa duka waɗannan masu soke tara da masu soke goma nan mutum ɗaiɗai ne fa kowa an cire shi rana kaza kai zaka ba da raƙuman da za a ci rana kaza kai zaka ba da raƙuman da za a ci ai mu ne da an waye gari kaga sun tsere <laughs> aka duba wuta aka ce gobe shi zai bada raƙumi ɗari aka zo gobe wala ba zai da za ta hamma ba ina mai bada raku ba ya tsere inna lillahi kai wala Allah ka samu zukatan lalla mu zama rayu ta ai mala abu zai dace to Allah dai kiyaye mu dai wallahi hausa wallahi billahi wallahi mun shiga uku wala ba dan kai hoti ba ko ta magana ba ku jawo shi da ba ku wani labari amma gunti la kan zan muna magana da su bala abini da wasu suka ji magana suka ji magana maƙudai za a yi magana suka ce ai su abin da ke ba su ma mamaki wai da mu hausa fulani ne kuma muke wannan maganar da su su ba su taba jin wani hausa fulani sun zo ana irin wannan maganar kudin da su ba su ba su taba ji ba su dai da ɗaya raba ne suka zo suka ji wannan magana da sun yadda cewa da gaske ne amma su ji bahaushe bahaushe hausa fulani ya zo yana magana irin wannan magana suka ce wallahi su ba su taba ji ba saba ganin haka ba sau da su suna mamakin wannan magana ba da suka ji ana wannan magana ba ta fayyu ba lokacin ana ma magana ne suka ce su amma yi irin wannan maganan su ji alaman za ta yiwu daga irin mu wallahi su ba su taba ji ba ka ji abin mamaki wani ya gaya man da suka fara wani masallaci a can wata unguwa shi ma in guntula kan suka fara suka fara aka ga an fara kullum sai an yi gini sai an kawo kayan aiki hasali ma aka daga filin kusa da wurin suka kara cewa za su saya suka saye suka biya sai wasu suka zo yan unguwan suka ce ta suna tsaya suna mijin suka ce amma dai wannan ina jin kungiyar yarabawa ce take wannan aikin domin dai kungiyar bahaushe a ce tana aiki ta fara gini tunda ta fara ba ta tsaya ba kuma a zo sayan filin wurin su saye su ce wallahi su ba su san bahaushe da wannan aikin ba kuma wallahi da aka zo din aka tafi aka tafi da na ji mai sai masa filin ba bahaushen ba ne wallahi wanda ya biya filin da ya ji ana aikin ya zo kawai ya zagaya ya gani dama shi ya bada kuɗi aka sai filin farko aka fara shi kadai aka yi masallaci aka yi makaranta ya ƙara zuwa ya zo kawai aka ƙara badawa aka zo za a ana gini za ka ce za a sai da filin wurin ya zo ya ƙara gani ya je ya tura kuɗi akan aka biya wallahi ba ba ne bane na san shi ba wallahi ba ba ne bane kuma sai kawai yan unguwa su suka yi suka yi ya suna abun suka yi kacinti kacinta yesin suka yi suka ce ba haushe a ce ya fara ginin masallaci da makaranta tun da aka fara ba tsaya ba sannan kuma a zo a ɗaga filin kusa da shi a saye ba wani je ka dawo Suka ce suna ganin yarabawa ne kawai ko ibra su ne masu wannan su suka sani da wannan aikin mhm. to kaji mu mu dai ban mu da surutu da tsari wani ya koma ya ce aya abin da ya sa kaga abin bai yiwu ba a sa mu a ciki ba za a sa ku a ciki ne za ka yi banda ƙarya buhu buhu wani ma ba gara ma da ba a san shi ba ma in ma aka sa shi ciki ma su rusa zai ma ƙarya ne kawai zai ce wai shi ba sa shi a ciki ba an ki sa ka a ciki ka rusa ba za a sa ba in an gama ka gani dama kuma da ka gama ka zo ba ma Allah ne bai zaɓo ka ba duk wanda ka ga za a yi aikin alkhairi da shi don a ɗaga addini a ɗaukaka wallahi idan ka ga Allah bai sa ya yi ba dama ba zaɓo shi ba ne ba zaɓe shi wani Allah ba zai yadda wanda bai so sannan ya sa shi ya ce wai ya zo ya yi addini da shi ba ko ya mutu a ciki wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba sai an korai ba za ka wani lokaci kawai mutum shine zai je kuka in ka ba ka shiga ciki ba kawai ka je kai ta kuka akwai abin da kai ma Allah saboda haka Allah ya san zukatan kowa Allah zai ba mu mafita to shine nan kun ji saboda haka da aka zo aka tambaya to nawa ne suka ce ba sani ba sai ce nawa ne suke yanke raƙuma ku ji fa raƙumi nawa ake ci kullum ku duba raƙumi guda tara ko goma suke ci kullum da annabi ya ji wannan adadin hawa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qala saboda haka annabi zai ce fi ma baina 900 ila al yace saboda haka mutanen nan suna nan tsakanin 900 zuwa 1000 tunda dai suna cin rakumi tara ko kuma su ci goma wata ran to waɗannan mutanen tsakanin 900 zuwa 1000 nan suke dan din mutum goma abun nan ba rakumi daya kenan ya ishi mutum 100 rakumi fa ba karamin nama bane to saboda haka suna taruwa su ci su ci su ci kuma su ta yankewa duk kwanakin da suka yi kullum sai an yanka rakumi tara ko goma ka banda kayan shafa banda kayan hidimomi wannan sai an yanka su taran nan goma a yanke su kuma a gashe su mala cinye to kwauna ku ga aikin su ku kalli kuma su suwa ne malam malam matal kamal wa matar rijal ku duba jiya ne muke fa magana abdullahi bin jada'an shi fa lokacin ba musulunci ake ba ba komi ba amma zai zo ya yanke raƙuma ɗari in ya ga dama ya yi mazi ka'aba riguna kowace shekara ya mata riga ya yi riga ya yanke raƙuman nan kawai saboda wanda suke zuwa ziyarar ɗaki kawai su rika raƙuma ɗari ku kalla nan lokacin da muke maganan wannan hatimu tsari aka yi maganan yadda yake da kyauta ya ce su kyauta a gidansu idan suka yi bako ko mutum goma ne kowa sai sun yanka mai rafi malam bashir yanzu kai kai baki gidanka guda goma a ce kowa kaza guda ɗaiɗai ma ai kwana goma ana zuwa gidanka ba sai ka tsere ba kawai raƙuma fa aka ce komin yawan baki idan suka zo sai ya sa an yanka ma kowa raƙumi banda nan kuma suna da raƙuma sai a raba wasu su tafi kiyo wasu kuma a ɗaure su a gida don kada baƙi su zo a rasa na tatsa don kada baƙi su zo a rasa na yankawa sannan bugu da ƙari malam aminu idan ya yanka ma raƙumin kaci iya ci ba ka barin sauran nan sai ya baka raƙumi ɗaya ya ce ka hau ko ka zo da naka ya baka ɗaya kuma ka ɗora sauran raƙumin ka tafi da su ka kai wa mutanen garin ku su ma su ci tsara ba kowa musulmi ba su musulunta ba saboda haka amma kaga wannan hatimu tsayi din aka ce da manzon Allah ya zo sai da ya buge shi kyauta hatimu tsayi aka ce saboda kyautar shi sai da ya zo yana kyauta yana kyauta har aka zuga baban shi aka ce wannan yaron irin kyautar da yake yi sai ya karar da dukiyar nan kuma gashi shi kaɗai baban ya haifa sai aka sa mai takunkumi aka ce daina kyauta aka sa mai aka tsaida shi wajen kyauta zuwa wata guda a shekara guda aka ce an sa mai sanction kada ya ƙara kyauta da aka sa mai sanction aka shekara guda an hana shi taba komi na kayan dukiya ya ci wannan wahalan azabar rashin kyauta ya damai rannan da aka cire takunkumin baban ya kira shi ce ya kai kadai ne dana ni ba na wani faɗan dukiya cewa wai don kakka abin nan abinda nake gudu kakka ɓata ta wanda ya saba da wadata in talauci ya taɓa shi zai ji zafin talauci saboda haka ba na hana ka bane so nake kai ka bar dukiyar saboda amfanin ka nan gaba yace amma yanzu dai ga raƙuma 100 nan ka fara ka fara ka fara dan tabawa kana jiji kana kana bunna yana fita waje sai ya fitar da raƙuman 100 ya ba mutum daya ya dawo ina na kuma yace ya bada su kai da aka maka fada dan kai taddare yace ai yanzu shi da aka hana shi kyautan nema har shekara guda ya gano ashe yanzu ya fara kyauta saboda ya gano sharrin rashi ya ce ya gano yadda talaka ake ji ashe talaka na shan masifa ashe ka tashi baka da ko kwabo masifa ce a rike ma baka da kuɗi ko ɗari masifa ce ya ce ai yanzu ya gano abin da talaka ke ji in babu don haka yanzu ya fara kyauta ma sau da aka kyauta ya dinga kenan shi yanzu ya ji zafin rashi kun ji maɗan baron kadi ya ce yanzu ne ya gano zafin abu in baka da shi ma sau da aka yanzu da ya fita kawai ya kyautar da ɗarin ya ba mutum ɗaya ma da yana ba da ɗaya ɗaya ma yanzu mutum ɗaya ba ɗari sai shi ya gano yana nan cikin wannan kuka diba tambihul ghafilin ta wajen karshe zaka ji ana magana yanda aka samu masu kyauta na fita hankali a zamanin abin nan amma annabi sai da ya buge su an samu jarumai irin su amru bin ma'adi yakrib aka zo aka samu sayyidina ali bin abi talib sai da ya buge kowa aka samu masu harshe irin su khanasa aka bunnan basurin su su amur wannan irin su wannan wane ne ma sunan shi kustu bin iyadi za ka za ka samu na naka in harshe ake ji an buge mutum in kyauta ake ji annabi shi kyauta ake kamar iska yanda ka san iska baya ma kowa rowa in ya zo kawai kowa ya ji to haka annabi yake kyauta sallallahu alaihi wasallam to yan gidan shi kuma duk wanda yake da jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau in sun shiga cikin mutane sun bambanta wani ya ce bari ya gwada aka gaya mai ga wani gari ga wani da ana ce mai cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan gidan ne yana da jinin gidan sai ce zai gwada ya je wurin shi sai ce mashi tashi mu dan zagaya mu je bayan gari mu sha iska ya ce to sai kai shi bayan gari suka shiga wani katon lambu ga tsuntsaye ga kayan marmari suka ɗiba suka ci ga wani gini an yi gini mai kyau irin inda mai gida in ya zo nan zai shakata suna zagayawa yana kallon bakon nan suna zagayawa yana kallon bakon nan har suka zagaya suka dawo inda za su zauna suka fara cin kayan marmari sai ce na ga kaman wurin nan da ka kalla ya burge ka ya ce wannan wuri wa zai zo nan wurin ya ce bai burge shi ba ai shi bai taba ba ganin wuri mai kyau irin wannan ba ya ga kaza ya ga kaza ce masha Allah ya ga kaza ya ga kaza balle ma wannan gida ma irin yadda na gani duba duba sai ce dinna ka su hadda gidan da lambun dinna ka ya ɗi mauce ce ba komi ba ne wannan taso mu tafi suka taso suka taho cikin unguwa ya ce to ai mai irin wancan gidan da wancan gonan ya cancanci kuma a ce yana da gida da ya kama da wancan ya ce wancan gidan na ka ya ce an ce kana da 'ya'ya da iyali ya ce ina da su yaran ka nawa ya ce yaran shi kaza yalin ka nawa ya ce kaza ya ce na ɗauki nauyinsu duk abincin gida na irin shi za su ci har sai bayan raina sai fashe da ihu kawai ya ce tabbas jinin manzon Allah kake to kun ji saura kuma ka je ka karanta wani wuri su ce ina ka jiyo ka dawo sannan walau <laughs> a gaya wasu littafi ko yana nan cikin tambihul ghafili ka je ku je karshen littafin yana nan ka je karanta ba fa na makandi ba na ibn nuhayy karanta yana naci na wanda muke yi ranar juma'a ai ba kai wurin bane yanzu ai yana da gaza ne kawai yana faɗin zunubai manya manya ai bai fara kisoshi ba ya fara ba da wasu labarai ba ai yanzu ba labari yake ba yanzu akam yake yi na shari'a yake magana yana magana manya manyan zunubai ga su ga su ga abun nan su nan gaba kaɗan zai fara ba da kissa ya fara ba labarin magabata jigajigai ka ji yadda suka kwashe da duniyan nan da yadda suka kuma babban abin mamaki shi kuma malamin wai ya rubuta littafin ne fa a kwance a wurin yaƙi ana yaƙi yana rubutu idan aka je sojoji suka kwanta irin hutun nan na sojoji to shi a tantin shi sai ya rika rubutu shi ya rubuta littafin suka gano shi suka ba shi poison ya mutu kashe shi suka yi da dafi dafi aka ba shi ya sha ya mutu amma wajen yaƙi ya rubuta littafin ba ma wannan yake da shi ba yana da masaro ushaki shi wanda wannan shi bai karanto ba yanzu yana da shi shi wannan abin nan ne kama wurin yaƙi suka kashe shi suka ba shi da shi kuma wurin yaƙi ya rubuta wannan littafin a hutun sojoji ana ba ta kashi sai aka ce to a sassauta wuta ta shi maimakon ya zauna shi shi sai ɗauko alƙalamin shi ya rubutu shi ne rubuta wannan littafin da ta nemi wanda muke fama da shi yanzu shekara da shekaru wani ma bai da shi yayin yanzu a nan nan gaba na na yayi Allah za a eh a wurin yaƙin ya rubuta littafin shi soja ne asali mai rubutun to kuma daga baya suka sa mai dafi su kuma can suka kashe shi na? ina muka san ko daga ina suka fito ko daga tawagar tasu ba ana iya ba su kuɗi ba yanzu ana so a kashe ka ba sai a ba wani ɗan ka ma kudi ya baka abu kaci ba eh na kashewa da kanshi ma ko to ka je ma so na ka shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya aka ce nawa ne yawan su aka ce wata ran suna yanka raƙumi tara wata rana suna yanka goma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqawmu fi ma baina tis'umi'a ila al'al mutanen nan tsakanin 900 zuwa 1000 ثم تحرك الجيش الإسلامي إلى ماء بدر daga nan ne bayan an gano yawansu sai sojojin musulunci suka zabura suka nufi wannan rijiya inda ruwan badar ya fi faƙamu a yi da tagwiril abar suka je suka ɓata rijiyoyin shi ma wannan shawara aka aka ce kada mu tsaya nan mu gangara ta inda ba sa ganin mu in mun je wurin sai mu tare rijiya daya sauran rijiyoyin kuma duk mu da malmala su idan mu muna da ruwa su ba su da ruwa mun karya masu yaƙi tashin farko ba su ci nama su ci wancan shagalin kuma ba ruwa mai koya taso mutum ba ruwa ai daga nan yaƙi ya gama da aka suka je su kuma da kai malam Allah dai ka da aka samu wasu dakaru su kuma a cikin su inda yaƙin zai fara a fara sai suka ce su kuma sai sun sha ruwa wancan rijiyar aka ce sai an sha wani ya zo ya ce sai ya sha ruwan nan Akai ba ta kashi da shi na fita hankali su sayi hamza suka gaggabzai aka daddaɗe shi sai ya tsilacin ruwan gaba ɗaya ce sai ya shiga ruwan nan ko man ya sai ya sha ya wuntsula tsilacin rijiya aka bi shi har ciki aka a watan kamal wa matar rijiyar wa da wala wa ta illa lilla ka kalli ko su kansu ba fa gaskiya suke ba amma wani da aka gaba sauran ruwan ne ya ce wallahi ko da tsiya eh? ya ce wallahi ko da tsiya sai ya sha ruwan nan aka ce mai dakaru ne wurin nan ali bin abi talib yana nan zubair bin al-awwam yana nan sa'ad bin abi waqqas yana nan sayyidina ham duk wasu suna nan kaskaje wurin ne yace wallahi sai ya sha ruwan nan ko dai ya tashi da rai ko ya tashi da gawar shi ya mutu a cikin rijiyar wallahi sai ya je kuma sai da yi aka yi taba ta kashi da shi kafin rijiyar nan sai da ya wuntsula ciki ba an ɓata saura ka to an ci nasarar yaƙi ɗaya sun tsokane mutum da suka taɓa ruwan daga nan shi kenan dama ba a bari musulmi ya takalo ba a bari musulmi ya taɓa tun da suka taɓa shi kenan yaƙi ya ɓalle a fara kawai kenan aka sai suwa bi ir badarin hada sai banda wannan na nashrabu wala ya na? za mu sha su kuma ba su da wurin sha ya ishe mu haka sai gobe mu tsaya in muka shiga nan sai mun yi dare sosai to zara mu kyale masu zuwa gida su tafi su kada mu mu zo ba su ja mu sai wasu wanda ba za su dawo da asuba yanzu mun bari ne saboda yan asuba tsaya ya isa aka sai gobe insha Allah ta'ala ko in an dawo subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya khamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين